Barka da zuwa tashar tsakar gida. Masu matan ezangu a fim su suka saka shi a wurin saki. ezangu ya yi da na sanin maganganun da ya Yana daga cin dalilin da suka suke ganin rashin dacewa kawo magana da ta shafi iyalin mutum a shafukan sada zumunta. Domin kamar ba kowane ɗan midiya damar tufa albarkacin bakin sani kan batun. Wani ya faɗi alkali wani akasin haka, wani daidai, wani kwaba. wani kuma in yi magana ta hankali sai ka zauna ka yi nazari wani kuma ya baka shawara mai amfani yayin da wani kuma zai baka shawara da shi kansa ba zai yi amfani da ita ba a yayin da ake cigaba da tattauna matsalolin auren adam iya zango a midiya wani dan tiktok mai suna musa kano shi ko ta inda ya kalla abin laifin ya dauka ya dora masu katso tsofaffin matan adam iya zangon fim a cewar sa wannan yana daga cikin dalilin ma da ya saka matan ke makale masa ya aure su in ya sake su je su ci gaba da fim wani sako zuwa da adam iya zango Adam A Zango maganar da kake ta magana akan rabuwarka da iyalinka da kake ta cewa an rasa menene mutane suna magana ba san dalili ba ka auruwar can ka rabu da ita ka auri waccan wadda waye bai san dalilin ba ga dalilin nan a fili kana zaune da mace ana jiran ka rabu da ita a sa ta a fim gashi nan maganan nan fa a fili take fa duk wanda suke shiga suke wani surutu suke wata magana fa magana ce fa ka ɗin ko riga ba wuya wanda ba su sani ba su suka ara suke yafawa masu rigar sun isa ɗauka su sa in ban da tsabar cin amana kuna sana'a tare da mutum kuna komai tare da mutum ku zo kuna jiran ya saki matarsa ku ɗauke ta ku sa ta a fim ku ce harkar arziki kuke yi ku ce mutum ba zai fito ya magana ba in bai fito ya magana ba ba sai zuciyarsa ta buga ba wannan sakon nawa kashi na farko kenan dan adam in zango bai yi aure saki ba to wane ne ma zai yi aure saki a masana'antar fim matan da su ma jingina suke da shi su shafa ɗaukaka za ka ga mace ta fito ɗan jarida da tambayar ta suna na atika ni ma tsohuwar matar adam ɗaya zango ne in gaske ne ki yi alaƙa da gidanku mana da babanki ki ambaci sunan adam ɗaya zango ɗin maciya amanar banza maciya amanar wofi kuna maganar cewa faɗakarwa ake ga faɗakarwa nan a cikin gida adam ɗaya zango ne kaɗai ya saki mata sani danja bai saki mata ba me yasa ita masura ba tsohuwar fm bace ba ai sai ita ma ku da ita fim ita ma sai ku gayyace ta ku ta a fim ku mu gani to mansura ba ku sata a fim ba mai kun sa maryam ab yola a fim kun sa waccan maman haidar din a fim duk ba ku iya ta ba ba wanda zai iya kira ya zo ya sulhu a ai ko zuwa ta ce maka zan shiga fim arzikin kuna tare da mijinta sai ku ce a'a wanci bai kamata ki zo ki shiga wannan ba in jari za ku bata ku bata jari in za ku iya sulhunta su da adam ya zango ku sulhunta su in ba za su sulhunta ba ku bata jari amma ba wai ku ku ɗauko ta ku zo ku sa a fim ba kaga yanzu kenan dole ne ma dole ne ma dan fim kaga mai shadda kai ma sai ka kiyaye da matarka dan billahi lazi in ka sake kai mata kwakwaran tsawa tana fitowa za su sa a fim tunda abin da ake yi kenan da auren mana ko ne yanzu ci adam ya zango ka haƙura da aure gara ka haƙura da yin aure wace mace ce ka isa yanzu ka tsawatar mata ta ji wace matar ka ce za ta je unguwa ba lokacin da kake so ba ka gaya mata ji wace matar ka ce za ka ce mata yi nan kakki kaza kakki kaza ta kuskure ta yi ko ta tsaya mata baka haƙuri ai ko haƙuri ba ta baka ba ko haƙuri ba ta baka ba ta san cewa ƙarshen dai abin ka sake ta kuma kana sakinta za a ganta a babban fim gingime ne sai an duba darakta wane producer wane waɗanda sunansa suka yi shura su ne za su ɗauko ta sata a fim saboda ba gaskiya ake ba sai an yi magana wai ranga magana wai kowa sai ka ya zo ni ne dan lami kaza kaza kaza ran zango ya taimaki mutane abin da yake damin shi damuwa ce za mu tsaya mu ji damuwarsa su kuma mutane kallo suke kaman wai dubomin yayi ko ta kare mai ko ba shi da kuɗi ba fa wannan bane ba malam wannan cin amanar fa dole ta damu mutum ba kuma in har bai fito ya faɗa ba wallahi kamar yadda na faɗa a part zuciyarsa sai ta buga wallahi ku je ku tambayi likitoci duk wanda ya kunshe damuwa tana damun shi a cikin rai yake ta rike ta yake ta rike ta wallahi sai zuciyarsa ta buga adam ya zango fito ka ci gaba da faɗa sai dai game da wannan maganganu na Musa za mu iya cewa akwai gyara domin ko a matan adam ya zango biyu ne kawai suka yi fim kuma dukansu a cikin sana'a ya same su wato Amina Rani da kuma Maryam Abiola a iya abin da muka sani. Sanin kowa ne Maryam Abiola ta yi fina-finai kafin aurenta da Adam A. Zango kamar sa alkawari da Nas da sauransu wanda kuma daga bisani Adam A. Zangon ya aure ta. Ko da suka rabu kuma har ta je ta yi wani auren ta fito ba wani ne ya sake saka ta a cikin fim din ba face shi Adam A. Zangon inda ya saka ta a cikin wani fim ɗinsa mai suna ramakon gayya kafin daga bisani ta cigaba da samun ayyuka daga masu shirya fina-finai kuma har dab da aurenta akwai kyakkyawar alaka a tsakaninsu da Adam Izangwa da har ake zaton ma ko zai mai da ita ne batun Amina Rani kuwa kamar yadda ta faɗa da bakinta duk duniya bata san wani fim da ta yi ba kafin auren zangon ta tabbatar da ta fara fim kafin ta aure shi wanda kuma ko da suka rabu bata sake wani auren ba bata kuma cigaba da yin fim din ba har sai wannan lokacin tsawon shekaru goma sha tsawon shekaru goma sha biyar zuwa sha shida da suka wuce wanda kuma a cewar da ta sha fama da masu shirin fim din saboda yau zangon kara ba sa saka ta a fim wanda kan ita kuma bayan ma ya ja mata a harkar ta um, ni dai abin da na sani shine ina so in make name ma kaina azan ba wai sai dan adam bai zango because ina da abubuwa da yawa da azan ina da contribution to the industry na san I'm capable akwai abubuwan da zan iya yi so i don't think gaskiya wai sanad wadan ina tare da adam zai sa mutane su bani film sai dai wasu ma suna ma tsoron su bani film saboda ganin kasa samu matsala da shi da sauransu ko i'm trying to make ni ina so in making na one suna ina so in making sunana ne da kaina ya zama cewa ni ne na yi making efforts ina na zama abin da na zama ni to me ba wani abu idan she is willing to film ne aiki ne profession ne business ne idan aka samu aiki tare zan yi aiki da shi ba wani abu ne ai film ne kuma business ne so ni to me dai idan aka dana aiki da shi zan yi aiki da shi ba komai bane aiki ce ai ba komai bane eh mutane da yawa sun yi magana wasu sun kira ni personally ai ina son shi ne har yanzu menene na yi postin hoton shi Ah, ya yi birthday and ah, mene su da su ta san mutane to ni kuma a gani na Adamu tsohon mijina ne soyayya ya haɗa mu ba wake ya haɗa mu ba kuma akwai ɗa tsakanin mu akwai understanding akwai mutunci tsakanina da shi tunda ko da zan shiga industry shi na fara neman shawara a gurin shi shi na fara kira na bashi sha'azin na gaya mai ga abin da nake so in yi kuma shi ma har ban shawara yana mun okay eh ai sana'a ce amma dai in kama mutuncin kaina in kama mutuncin yan uwana ɗana da sauransu so ni da shi ban da matsala so dan mutane suna ta surutun an yi surutu gaskiya sosai akan cewa wai na yi postin hoton shi kamar ina son shi ne har yanzu ni kuma na ba shi bane tsakana da adamu yanzu tsakana da adamu mutunci ne da kuma ɗan da ke tsakaninmu da kuma eh aure ne muka yi na soyayya kuma har yanzu muna respecting juna tunda muna neman shawara gurin juna har yanzu zan iya daga wayan kira shi da neman shawara gurin shi kuma zai ban shawara haka zan nika neman na ba shawara yana dauka so duk magana mutane suka faɗi ne sai bai dame ni ba kaga kenan masu kamatan na shafin ba su da laifi ba mu abin da ya haɗa su da aure sakinsa illa dai abin da shi ya fito ya faɗa shine kawai dalili a ƙarshe Adam ya zango ya fito ya bayyana san kan wannan maganganu da yi, inda ya bayyana cewa wasu manya da 'yan siyasa da dama sun yi magana da shi, sun kuma nuna masa kuskurensa kuma ya yadda ya yi kuskure. Inda ya ƙara yin ƙarin bayani kan inda aka haifa a ragaya kan lamarin. Wato, wannan rayuwar ko abin da na lura shine baka taba yin daidai sai ka ba daidai ba kuma baka ka taɓa yin gyara sai ka yi kuskure ko kuma ince sai ka ɓata tsakani da allah na gano kuskure na sosai akan musamman akan wannan maganar waɗanda na taimaka waɗannan mutane manya-manyan 'yan siyasa jigajigai da ban san su ba da na rantse da girman allah yanzu na san su kuma mun yi maganganu da su sun bani shawarwari mai yawa sai na gano kuskure ne gaskiya gaskiya ne a lokacin da na tattaro mutanen nan ba tare su ba lokaci da suke zuwa ba yau ka haɗu da wannan gobe jibi wannan gata lokacin ni kadai ne mai rufin asiri ni kadai ne mai kuɗi ni kadai ne mai ɗaukaka sosai ni kadai ne mai dama nake yi kuma bana tunanin zaka zama wani abu gobe zan samu wani abu zaka zama wani abu zama wani abu gobe zan samu wani abu kawai ina yi ne kawai saboda ina da shi kawai ina yi to kuskuren anan da nayi shine tun farko ban yi shi dama dan wani ya taimake ni ba babu wannan tunanin ban yi shi dan haka ba amma sai aka zo wani lokacin da na shiga wasu matsaloli ina neman taimakon mutane ba ma su kadai ba ina neman taimakon mutane ko dan uwana ko wani wanda na san na yi wa goma ta arziki sai ina neman taimakon su a wannan lokacin kuma ba su volunteer ba bari mu taimaka din akan abin da yake faruwa akan me kake so a yi maka ba su volunteer ba sai na nema da kaina abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa sai na nema so a wannan lokacin da na nema ba a yi mun ba shi ne sai na fara tunanin ya za ka yi kamun haka wani wanci ya za ka yi min haka wannan ni kadai kenan a zuciya nake wannan tunanin to idan sai na gano cewa rayuwa tana canzawa abin da ka fi karfin shi yau zai iya fin zai iya fin karfin ka gobe abin da ya fi karfin ka yau za ka iya fin karfin shi gobe rayuwa juyawa take kuma ba ni da wasu matsaloli a wannan lokacin da zan ci zan gini man taimakon wani sai dai ni a nemi da nawa to sai aka zo lokacin da nake bukatar taimakon wanda kuma nake expecting ya taimaka min bai taimaka min ba kenan dole sai na tsallake shi na je na nemi wanda ban taimakawa ba shi kuma wanda ban taimakawa din nan ba zai iya yiwuwa yana cikin masana'antar a lokacin da nake taimakawa waɗancan ban kula shi ba amma yau gashi yana ya samu matsayin da yake daidai da nasu ko fiye da nasu idan na tsallake na same shi na cewa ni da Allah abu kaza ne yake faruwa da ni ga yadda nake son abin za a yi min maganin abin abin da zai fara tambaya na cewa abin da zai fara tambaya na shine ina wane ina wane ina wance ina wance ina wance dole kaga ina gaya masa cewa mance ai suna gani abubuwan da suke faruwa amma ba su ɗauki mataki ba wasu ma na same su amma duka ban samu biyan bukata ba idan ban same shi ba shi ma din wanda in yace ba zai ba ba da yadda zai yi dole sai na fita wajen masana'anta ta na nemi taimako a gurin wani dai dole idan dai ina bukatar wannan abin da ke damu na a taimake ni a kawar man da shi ko kuma a taimake ni a bani ba wai na kuɗi ba ba sai lallai na kuɗi ba kai no wani abin wani abu wani abin ya fi eh, kuɗi bai sai solving din shi ba to sai anan na gane sai na gane cewa oke to gaskiya ne yau kai ne gobe ba kai bane na san da haka na san da cewa yau ana yi da ni gobe ba za a yi da ni ba in ba in ba mutu ba akwai tsufa akwai rashin lafiya to a duk lokacin da aka ce oke to me nisa dan fim ku yan kallo da kanku fa ina so <laughs> ku fahimce ni ku 'yan kallo da kanku idan aka fito ana neman taimako ɗan fim ba shi da lafiya me kuke cewa ina 'yan uwan shi 'yan fim suke dukkan a lokacin masu laifi ne a gurinku yan ku bai da lafiya kun kasa za mata kuɗi an fito ana neman taimako a gurin al'umma amma wannan ɗan uwan namun mun kasa taimaka masa to anan nan tambayan shi ne why mu ɗan fim muka kasa taimakawa ɗan uwan mu bai da lafiya dan uwan mai na cikin matsala mun fito duniya muna neman taimako kuma kuɗin nan da kuke ce mana yanzu dan mutum ka taimake shi bai taimake ka ba dama ai haka rayuwar take kaza to me yasa kuke ce zagin cewa mun kasa taimakawa ɗan uwan mu muna da kuɗi muna da kaza muna da kaza muna da kaza kun san da wannan kenan ku da kanku kun san cewa ya kamata ba mu yi ba ba mu yi ba kuma bai kamata a mu zo muna hayaniya muna tunanin eh, eh, wane ya yi kaza ya yi ba gudun ya ba harka gudunmawa ya yi kaza amma yau ga hannun da yake cikin kansa taimaka musu duk kuɗin ku na banza ne babu haɗin kai babu kaza ina so ku fahimce ni ku ne da kanku yan kallo kuke wannan magana in dai to har kun san cewa wanda ka taimakawa bai taimake ka ba bai kamata ka complain ba ko kuma ka ji haushi kai wannan to kuma bai kamata ku zagi 'yan fim ku ce ba sa taimakawa junansu ba saboda suna da kuɗi abun kunya sai an fito duniya ana neman taimako shine situation da nake ciki na nemi taimako a gurin waɗanda na taimakawa ba su taimaka min ba ni kuma ina da nauyi ina da mugun kunyan wanda ban taimaka a rayuwa ba in roƙe shi wani abu ko kuɗi ko wani abu dai na rayuwa wanda nake son a yi min sabin din shi ina da wallahi billahi ina iya ɗaukan watanni ko shekara akan wani abu da nake so amma bai kai ya kawo ba wanda nake tare da su ba sun ba amma ba zan iya tambayar kowa ba to sai yanzu na gano cewa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon waɗannan bayan Allah abokaina da shauransu waɗanda ne wa na taimakawa a rayuwa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon su ina so ku fahimci ni a can baya ni kadai nake yi sama da mutum ashirin hamsin ni nake yi musu komai daidai gwargwadon iyawata ban ɗauki nauyin rayuwarsu ba baki daya amma na yi musu abubuwa da yawa don haka bana bukatan komai gun su ban sa kuma a rayuwa zan nema ba shine kuskure na ban sa rai a rayuwa zan iya neman taimakon su ba kawai ina ganin yadda nake rayuwar hakan ni zan ci gaba da yi musu har a kai lokacin da Allah zai karbi wannan insa ashe ni ma duniya za ta iya zuwa ta juya in fara neman abin da ya fi karfi na shi yasa na ce na gano kuskure na gaskiya ne na gano kuskure na kuskure na shine a lokacin da nake neman hankali na bai tsaya tunanin cewa wanda ka taimakawa ba fa lalle sai ya taimaka maka ba za ka iya neman taimako a wurin wasu to ni neman taimako a wurin wasu ne ya gare ni ina da iyayen gida da suke da kuɗi na gaske ba yan ba kuma yan siyasa ba amma ba na iya tambayan su wani abin da ya tare min yawa shi yasa kawai lokaci guda na yi na yi boosting wannan abubuwan suka faru so wannan shine takaitaccen abin da nake so mu fahimta sannan daga yanzu duk abin da zan yi a zuciyata a cikin wannan masana'antar zan yi shi ne contract shi ne kawai zai kawar da wannan tunanin na taimaka maka baka taimaka min ba za mu cire addini a cikin contract saboda dama contract shi ne mafita saboda contract shi ne kadai abin da zai iya sa ka iya juya wanda yake kashin kamfanin ka kana biyan shi kai zaka siya mai kaya kai zaka mai shooting video kai zaka yi promoting din kayan da za ta sa ta rika kaza kai zaka yi shooting waƙoƙin kai zaka yi kai promoting mutum idan kawai ka zama promoted ni kuma duk abin da za ka samu ta hanyar wannan sana'ar ta wannan da ta tifasa ko menene idan naira goma ne sai ka bani naira uku shine kawai mafita amma babu ladabi babu biyayya babu kyautatawa babu wannan kirikiri kana kallo zaka mutu wanda kai wa sanadi bai taimake ka ba kuma ka ce za ka yi shiru abu ne mai wahala so gara kawai a koma contract don haka ni daga yanzu na koma contract ga duk mutumin da zan yi signing mace ko namiji waka ko fim na gode